بسم الله الرحمن الرحيم وما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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul najmi karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta talatin da biyu faɗin Allah maɗaukacin sarki walillahi ma fi samawati wa ma ardi dukkan abin da ke cikin sammai da ƙasai mallakar Allah ne shi kaɗansa, ba wadda suka yi tarayya da Allah akan wani abu a sama, ko suka yi tarayya da Allah akan wani abu a ƙasa. Duk abin da za ka nema, ka nemi abin a wajen Allah, domin mallakarsa ne shi shi kaɗansa. Allah ya halicci sammai, ya halicci ƙasai, ya zuba bayi a bayan ƙasa domin su kaɗaita shi da bauta idan aka yi wannan rayuwa da waɗanda suka bauta ma Allah da waɗanda suka ki bauta ma Allah duka za a je a tsaya a gaban Allah liyajzi a asa'u bima amilu domin Allah ya yi sakayya ma waɗanda suka munana da abin da suka aikata mummunan sakamako kenan Allah ya tsare mu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna waɗanda suka kyautata suka yi aiki mai kyau suka yi imani da ayyuka na ƙwarai a saka musu da mafi kyawun sakamako shine gidan aljanna waɗannan bayi da za a musu sakamako da mafi alkhairin sakayya su ne allabina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi waɗanda suke kaurace ma dukkan manya-manyan kaba'irori wal fawahish suke kaurace ma alfasha illa lamam Allah ke sai dai ƙananan laifuffuka waɗannan tun da dai ba ma'asumai bane ai ba za su iya kauce ma kowane irin laifi ba inna rabbaka wasi'ul maghfira lalle ka mai yalwan gafara ne ma'ana ko da mutum ya saba ma Allah yayi laifi ya tuba ya koma zuwa ga Allah Allah mai gafara ne gafarar Allah kuma ta yalwaci komai da komai huwa a'lamu bikum id ansha'akum min al-ardi Allah shine mafi sani game da ku ma'ana ya san ku ciki da bai tun lokacin da ya kagi halittar ku daga ƙasa ma'ana halittar annabi adam alaihi salatu wassalam tun zurriyarsa suna tsatson annabi adam Allah ya san kowa ya san aikin kowa wa in antum ajinnatun fi butuni ummahatikum sannan lokacin da kuke jarirai yan tayi a cikin mahaifanku Allah ya san ku ya san ayyukanku ya san makomarku Allah ce fala tu zakku kun kar ku dinga tsarkake kayukanku ku dinga nuna ku tsarkakakku ne waɗansu ne ƴan gaba gaba a wajen Allah wa a'lamu biman ittaqa Allah shine mafi sani game da waɗanda suke tsare dokokinsa masu tsoron Allah Allah shine mafi sani kar ka dinga nuna wani ko ku dinga nuna wasu ko ku ku dinga tsarkake kanku da kanku Allah ya ce a'a Allah shine mai ilimi a game da haka din Allah ya samu dace to yau za mu tashi a farkon aya ta 33 Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya ce أفرأيت الذي أم له نبأ بما في صحف allah ya ce, A fara'aitar يجي walla, Allah ya ce, يجي wannan garnakakken kafiri da ya juya baya wa a'ata wa'akada wa da wanda ya ba da dukiyarsa yar kaɗan sai kuma ya kame ga ci gaba da ba da dukiyar malamin tafsirin Alƙur'ani suka ce waɗannan ayoyi sababin saukansu sun sauka ne akan sha'anin Walid bin Mutira wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shahara da faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin waɗanda suka kashe dukiyarsu don ganin bayan addinin musulunci amma wa ya aballahu Allah bai yadda ba Walid bin Mugira wata ran ya saurari karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da darasi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi karatun sai ya shiga jikinsa abin sai ya ratsa cikin zuciyarsa da yawa daga cikin malamai suka ce walid bin mugira har ya kai dab da ya musulunta kasan ko karanta Alƙur'anin ake yi an shi balarabe ne ya san me ake faɗa idan mawaka ne sun san mawaka daga cin Alƙur'ani sun san ba waka bane duk abin da suka yi ta faɗa yarfal ne kawai in gaskiya ne amma haƙiƙan me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah ya ya bayyana musu cewa gaskiya ne domin babu abin da ba a kalubalance su da shi ba idan suna ganin abin ba gaskiya bane an kalubalance su ta waje kaza an kalubalance su ta waje kaza kuma sun gagara mai da martani akan kalubalen shin wannan abu ya tabbata daga wajen Allah ne ko ba daga wajen Allah ba ya tabbata daga wajen Allah ne to lokacin da karatun ya kama jikinsa sai waɗansu daga cikin mutanensa sai suka fahimci Walid bin Mughira wannan karatun ya ratsa shi yadda suka kalli yanayinsa sai suka ga akwai yiwuwar ya musulunta sai suka zo suka same shi suka ce mishi ka musulunta ya ce ba musulunta ba mun ga yanayinka ya canza bisa sauraro da kai wa karatun Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce musu gaskiya ne yanayina ya canza yace kun san damuwa na wallahi tsoro nake na mutu na je kiyama Allah ya mun azaba sai suka ce to ai ka kusa shiga musulunci wani daga cikin manyan Qurayshawa sai ya ce mishi idan ma abin da kake faɗan gaskiya ne hakan ne wanda bai bi Muhammadu ba idan ya je lahira za a mai azaba in ma hakan ne ni na maka alƙawarin zan ɗauke maka duk azabar da za a maka a kiyama in ma wannan ne na sa hannu na yadda abinda duk za a makan ni aminu abinda nake bukata kawai ka ban wani kaso na wani abu da zai zama kamar albashi na domin tsare wannan alkawari da na maka to sai ware wani abu sai fara bashi to bayan an dan kwana biyu sai ya ga dai in batar ce kawai gwanda a shige ta gaba ɗaya bai kamata ya bada kuɗi kuma akan abin da ba gaskiya ba to sai ya hana to shine Allah sai yake bada labari wa mai karatu ko sauraron karatu afara aita allazi tawalla Allah yake kaga wannan kafiri da ya juya baya wa aqa qalilan wanda ya dan bada dukiyarsa yar kadan wa akada sannan sai ya kame ya hana ta a indahu ilmul gaibi fa huwa yara Allah yake yo abunsa akwai ilimin gaibu ne da yake ganin mai zai biyo baya ranar alkiyama balle har a gamsar da shi idan an je lahiran wani zai iya ɗauke mishi abin da yake kansa attala a ghaiba am ittaqaba inda rahmani ahda Allah ya ce duk tutiyar da suke yi game da ranar alkiyama attala al-ghaib Allah ce yakin kai gaibu ne abin da zai faru da shi din a ranar alkiyama wani zai ɗauke ma wani wani ba zai ɗauke ma wani ba Allah ya ce ya leko ne ya ga yadda ake yi ko kuma akwai wani alkawari da yarjejeniya ne tsakaninsa da Allah cewa idan ya sabi Allah wani zai iya ɗauke mishi wannan abin jama'a mun fahimta a inda hu ilmul gaibi fa huwa yara Allah yake yana da wani masaniya ne na gaibu wanda yake ganin abin da zai faru a filin kiyama har ma da zai gamsu cewa za a ɗauke mishi nauyi har ya fara ɗaukan dukiyarsa ya bayar am lam yunabba bima su fi surufi Musa ko dai ba a bashi labarin abin da ke cikin littattafin da Allah ya saukar ma annabi Musa na attaura bane Allah ya ce wata bai karanta attaura bane wata ba a karantar da shi attaura bane wa Ibrahim allazi waffa ba a karantar da shi abinda Allah ya saukar ma annabi Ibrahim wanda ya cika alƙawarin da ke tsakanin shi da Allah ba Allah ya ce wata shi bai taɓa samun wani labari bane daga cikin labarin annabawa ba a karanta mishi abin da ke cikin takaddun annabi Musa alaihi salatu wassalam ba ba a karanta mishi abin da ke cikin littafin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ba wanda ya cika alkawari da yarjejeniya da ke tsakanin shi da Allah duk abin da Allah ke gwada bawa a kai a matsayin jarrabawa Allah da kanshi ya ce mun gwada annabi Ibrahim Allah ya ce duk ya ci jarrabawa shi yasa ake ce mishi wa Ibrahim allabi waffa وإذ ابتلى إبراهيم ربه إبراهيم ربه بكلمات قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا الله يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات fa atamma kunna Allah ce ka tuna lokacin da Allah ubangiji ya jarrabci annabi Ibrahim ma'ana wa izibtala Ibrahim rabbu rabbuhu lokacin da Ubangiji ya jarabci annabi Ibrahim alaihi salatu salam, ma'ana Ubangijinsa ya jarabce shi bi kalimatin da kalmomi na umarni da hannu. Yi kaza, bar kaza, yi kaza, bar kaza, fa atammahunna Allah ce duka annabi Ibrahim ya cinye jarraba wanda aka mishi. kala sai Allah ce mishi inni ja'iluka lin imama zan sanya ka ka zama chief imam na mutane ka zama kai ne jagora baki daya Allah ce to wannan kafirin ba a ta mishi ba a karanta mishi abinda ke cikin takaddun annabi Musa alaihi salatu wa salam ba wa Ibrahim allazi wafa me ke cikin littafansu Allah ce Allah taziru wa tun wizra ukra وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى kamar wani ne yace Allah to me a cikin littafin Annabi Musa alaihi salatu wasalam da Annabi Ibrahim Allah yace Allah taziru waziratun wizira ukura wata rai mai laifi ba za ta taɓa iya ɗaukan laifin wata rai ba. kowa shi zai ɗauki kayansa a ranar alkiyama Allah ce ba a gaya mishi wannan bane ai ya zo a cikin littafin annabi Musa alaihi salatu wasalam ya zo a cikin littafin annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam me ke cikin littafin Allah ce Allah ta ziru wa ziratun wizra ukura ba wata rai a ranar alkiyama da za ta iya ɗaukan kayan wata rai ko dan uwa ne na jini duk abin da ka fantama a rayuwa wallahi kai za ka kwashe kayanka kowa zai ɗauki kayansa da nassin qur'ani a gadon bayansa yahmiluna awzarahum ala zuhurihim Allah ce kowa zai ɗauki laifinsa a gadon bayansa Allah sai ce ala sa'a ma yazirun tir ya munana wannan dako da za su yi a ranar alkiyama duk lokacin da kai ashar ashar din kai na jiran duk lokacin da kai zalunci zaluncin ka na jiranka. kaya ne kowa shi zai tattara nashi kawai illa iyakaci idan ka nuna ma wani kan nusar da wani akan aikin sharri to idan aka zo filin alkiyama bayan ka ɗauki sharrin ka da ka aikata to wadda ka koya mishi shi ma akwai kason da za a baka kamisho na koya mishi amma dai ba nashin da yayi za ka ɗauka ba sai dai akwai abin da za a ɗiba maka a baka a matsayinka na malami a ɓangaren sharri haka kuma a ɓangaren alkhairi idan mutum ya karantar da addini ya nuna wa mutane addini ya nuna musu yadda za su bauta ma Allah su ta Allah duk wanda ya je yayi aiki da ilimin gurgudan kasan da aka bashi to wanda ya koya mishin shi ma yana da wannan gurgudan shi yasa babu wanda ya fi manzon Allah lada ranar alkiyama to haka sharri gurgudan abin da mutum ya je ya aikata na sharri gurgudan abin da za a bashi malam ka kalli yadda mutanen mu suka ɗauki koyar da barna ba komi ba يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ce li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah Allah ce za su dauki kayan laifukan su cikakke a ranar alkiyama wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilmin da kuma kayan waɗanda suka batar da su ba tare da ilimi ba a duka zalunci to idan suka dauki nasu kuma za su dauki kamisho na mummunan aikin su jama'a mun fahimta ko ba tare da an ɗebo laifin waɗancan din aka dora musu ba sai dai a ba su kamisho haka ne ko ba ka ba haka ne ka dubi yadda producers na fina suke yi yarinya ce za ta taso ba sun gidan ubanta ba ba sun waye ubanta ba kawai in ta zo ta ce musu za ta yi fim garin da suke zaune nan ba garin ubanta bane ba garin uwanta bane tafiya kawai tafiya tafiya na arziki tafiya na arziki ko aikin haji ne annabi yace bai halatta mace ta yi tafiyan ini da kwana ba tare da muharramin ta za ta bar gidan iyayenta ta je ta zauna a gidanka producer a wani dalili ya fito ana koya mata fim a zo ana kiɗa tana rawa rawan ma in bata yi daidai ba a gyara mata a sake ta yi idan fim ya ta yi in ta bata a gyara mata in ta bata a gyara mata in ta bata a gyara mata kaga yar musulma tana rawa a gaban jama'a duniya na kallon ta kamar karuwa kuma tana da uwa tana da uba kuma yarinyar nan kai ka tana producer ko director tana so ita ma ka shiga aljanna Allah ya yi ta ne don ka bauta mishi to duk abin da ya yi na ba da tarbiyyar waɗannan yara yana da kamisho a ranar alfiyar yana da kamisho a ranar alfiyar ka ji yarinya yar musulma tana rawa namiji na rawa ta yi waka namiji ya amsa tana da uwa tana da uba Allah fa ya yi ta ne don ta bauta mishi sun je sun rike 'ya'yan jama'a wai a hakan su ma wai wa'azi suke yi wai yadda malamai suke wa'azi wai haka su ma yan fim suke wa'azi ai da a haɗu a gaban Allah in abin da kuke yi gyaran al'umma ne wa'azi ne ma al'umma ai za ku je ku gamu da shi Allah da kuke cewa kuna wa'azi ne don shi kuma idan in yin drama da fim hanya ce na amma mutane wa'azi me yasa Allah bai turo wani annabi da wannan hanyar ba idan wannan ita ce hanya da za a yi tarbiyyar mutane me yasa dukkan annabawan Allah da manzannin Allah Allah bai turo wani annabi dan fim domin ya zo ya nuna wa mutane yadda zai gyara musu rayuwa ta hanyar fim ba ku ji tsoron Allah ku rabu da ƴaƴan jama'a su je su bauta ma Allah su yi addini su yi aure su samu tsira a gaban Allah kar ka yadda ka ɗauka ma kanka laifi ka kuma ɗauki na wani ba tare da dalili ba Allah ta zirwa ziratun wuzira ukura wata rai ranar alkiyama ba za ta ɗauki laifin wata rai ba kowa zai ɗauki abin da ya aikata wa Allah lil insani illa ma sa'a Allah ce ba abin da zai tabbata ga dan adam a ranar alkiyama sai abin da dan adam shi ya aikata aikin da nayi wani za a tara ladan aikin da kai wa kai za a tara wa ladan na alkhairi ko sharri kowa shi zai kwashe abin da ya aikata wa Allah lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura kuma ayyukan da ya aikatan za a nuna mishi a ranar alkiyama duk abin da kai fa wa ومن يعمل مثقال ذرة شرا Allah ya ce wanda ya aikata alkhairi gwargwadon kwayar komayya Allah ya ce zai ga aikin da ya aikata wanda ya aikata sharri gwargwadon kwayar komayya Allah ce zai ga sakamakon aikinsa summa yujzahul jaza'al awfa sannan bayan an nuna mishi aikin ayi mai sakamako Allah ce cikakken sakamako akan aikinsa sai Allah ya ce wa anna ila rabbika al-muntaha wa annahu huwa arhaka wa abaka wa Allah ya ce wa annan ila rabbikal munta kuma lallai na ga ubangijinka zuwa ga ubangijinka magariyar tukewa take duk abin da ya taso a duniya magariyar tukewarsa iyakansa shine zuwa ga Allah idan rikici aka yi bayan an yi rikicin lauyoyi suka shiga suka dabalkwala abin aka ba mu wani gaskiya aka ba mu wani rashin gaskiya Allah zai je ya ware wannan shari'ar ya sake ta sabuwa a bisa adalci wa annan ila rabbikal muntaha duk abin da muke a rayuwa mu kai mu kawo mu je mu dawo duka al'amarin tun wajen tukewarsa shine zuwa ga Allah duk inda za mu je iyakar tafiyar mu shine zuwa ga mahaliccin mu idan ka bar wani ya ja maka Allah ya isa akan hakkinsa za ku je ku tike da shi a gaban Allah idan ka cutar da wani ta walakanta wani za ku je ku tike a gaban Allah ba ga shi dukkan muna rayuwa ba to karka damu wani ya hau jirgin sama wani ya hau jirgin ƙasa wani ya shiga mota wani ka wuce shi da fatanyansa zai shiga jeji Allah ce duka za ku je ku tike ne a gaban Allah da wanda yayi kudu da wanda yayi arewa da wanda yayi gabar da wanda yayi yamma da wanda yayi addini da wanda yake yin addini duka iyaka inda za a je a tsaya shine a gaban Allah makoma duka tana ga Allah wa anna ila rabbikal muntaha kuma lallai yana ga zuwa ga ubangijinka wajen tukewa ma'ana matuƙa nan ne gaba ga Allah subhanahu wa Allah ya sa mu je a sa'a wa annahu huwa haka wa abaka Allah shi ke sa dariya Allah shi ke sa kuka idan ka ga mutum yana dariya Allah sai ni na sa shi dariya idan Allah bai sa ka dariya ba duk duniya ba wanda yake sa ka dariya idan Allah ya saka kuka ba wanda zai saka dariya in Allah ya saka dariya ba wanda zai saka kuka wato a nuna maka da jin daɗi da rashin jin daɗi duka na hannun Allah ne hannun wani da jin daɗi da rashin jin daɗi duka na hannun Allah ne jama'a wannan abu aka ɗauki shekara goma sha uku ana koyar da sabbai ba ka ji ana ta ƙur'ani shekara kusan goma sha uku ana karantar da tauhidi kafin aka zo aka cika gaba da karantar da shari'a to ana karantar da sahabbai ne waye Allah lokacin da suka sha wannan madarar ta ishe su suka kwankwaɗe ta suka sha tauhidi sai ya zan gashi idan abin duniya ne ko wani abu ba su da ƙarfi ba su da shi amma izza da yarda da Allah duk abin da ka taka a duniya ba za ka ba su tsoro ba to sanin Allah ke kawo haka sanin Allah ke kawo haka akwai wani ofis da yanzu wani da zai ce ofis din a kansa aka share ofis din babu duk ofis din da ka ganka a ciki wani ya zauna a ofis din kafin ya wuce kai kuma ka zo kai ma za ka zo ka wuce wani ya zo wannan kawai ya nuna cewa Allah ke gudanar da abubuwa wa annahu huwa abahaka wa abaka Allah shi ke sanya bayi dariya Allah shi ke sanya bayi kuka ma'ana duk wani abun da zai zama sababin kai dariya al'amari ne na Allah abin da zai sa kai kuka al'amari ne na Allah wa annahu huwa amata wa ahya Allah shi ne ya kashe duk wanda kaga ya kashe ya mutu Allah ne ya kashe shi wa ahya kuma duk wanda kaga an rayar da shi Allah ya rayar da shi da rayuwa da mutuwa duka sha'ani ne na Allah ka dubi yadda abubuwa suke gudana a tsakanin bayi wani hatsarin idan ka je ka ga motar da yadda motar ta yi kai in aka ce maka mutum ya fita ka san wallahi rai a hannun Allah yake mota rai baya hannunta inda yana hannunta in ka ga motar wallahi ba za ka ce ya fita ba wani kuma idan an ce ma ya mutu in ka ga sanadiyar mutuwan sai ka ga abin kamar bai kai a mutu ba amma kuma sai ya mutu haka ne wa annahu huwa amata wa ahya Allah shi ke kashewa shi ke kashe duk wanda ka ya mutu wa ahya kuma shi ke raye da duk wanda ka ganshi a raye wa annahu khalaqa zawjayn adh wal unsa kuma Allah shine ya halicci jinsi biyun nan shine maza da mata min nutfatin kuma dukkan su ya halitte su ne daga maniyi na lokacin da aka zuba shi a cikin mahaifa Sun summa ja'alnahu nutfatan fi qararin matin kuma ka duba maniyin da ake samar da namiji da shi da wannan maniyin fa ake samar da mace eh ka duba duk wani abu da ya zo ta hanyar technology duk da abin zaka samu asali na Allah ne amma idan mutum ne ya yi ƙoƙarin bincike don ya gano wani abu ko ya haɓakar da wani abu ko kifi ne sai a ce wannan abincin za a bashi bayan lokaci wannan kaza za a bashi bayan wannan lokaci kaza za a bashi to idan Allah ya fidda shuka tun daga farkon shukan har ƙarshen ta ruwa ɗaya da a bata kuma ruwan da ya bugi gauta ruwan shi za a sa ya bugi lemun tsami kuma dole lemun tsamin ya yi tsami kuma gautan ya yi ɗaci kuma lemun zaƙi ya yi zaƙi kuma duka ruwa ɗaya saboda kamar maniyin da ke samar da maza shi yake samar da mata shi wanda ke aihuwan ƴaƴa maza da ƴaƴa mata ai shi ɗayan sa ne to wannan duka Allah na bayyanar da cewa komi a hannunsa yake ai kun ji dai ya ce duk abin da ɗan adam ya aikata shi zai samu kuma aikinsa shi za a nuna mishi kuma magariyar tuƙewa iya matukar rayuwa zuwa ga Allah ce shi ke sa farin ciki shi ke sa bakin ciki ma'ana duk abin da ka ga ya zo na farin ciki Allah shi ya samar da wannan farin cikin duk wani abu da zai zo ya dame ka yi kiɗi mata sanadiyar abun yana wajen Allah ka nemi yayewar abin abun Allah zai yayi maka Allah ya ce wa annahu khalaqa zawjayn dhakara wal unsa min nutfatin idha tumna sai ce wa annahu وأنه وأغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأن عليه النشأة الأخرى كما ناك الله معنى الله يا دورا مكانسا يا وجبتا مكانسا أبسا هكما إيرن ناشي النشأة الأخرى ساكي فرفت متاني أكرو نبيو دا إنا باكنا aka samar da kai so za a sake tashi na biyu bayan an mutu shi ne ma'anan kaifa takfuruna billahi الله يقول كيف تكفرون بالله دم يكون كافر شيء مع الله وكنتم أمواتا دا كنا مشي wannan macewan shine da baka nan idan aka tambaye ka shekaran ka nawa sai ka ce shekaran ka 20 sai aka ce to shekara ashirin da biyar kana ina wani bayani da kai babu wa kuntum amwatan fa ayakum sai ya rayar da ku shine rayuwar da ku zo duniya thumma yumitukum sannan zai kashe ku ai mun ga yadda ake mutuwa to thumma yumitukum to akwai tashi na biyu da za a yi a ranar alkiyama shi yasa idan aka tsaye da kafirai a gaban Allah ranar alkiyama Allah ya gaya musu duk abin da suka yi na kafirci da kuma hukuncin da ya zartar a kansu na zama a cikin azaba to yana daga cikin yabo da kira ne da za su yi ma Allah wa qalu rabbana amattana اثنتين قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى kanu rabbana la ce ya ubangijinmu amatta nasnataini wa ahayayta nasnataini ka rayar da mu sau biyu ka kashe mu kisa biyu ka rayar da mu rayuwa biyu mutuwa biyu shine da baka nan to kamar kana mace ne aka rayar da kai ka zo duniya ka sake mutuwa kaga ai mutuwa biyu rayuwa kuma kana duniya an kawo ka duniya ka rayu ka mutu ka je lahira aka sake rayar da kai ba rayuwa biyu ba to wa anna alaihin nash'atal ukhra sannan yana ga Allah wannan tayarwa na biyun Allah bai tayar Allah ya wajabta maka kanshi zai da kowa akwai fashi ba fashi ba fashi wannan tashi ba fashi ko ka yi aiki mai kyau ko baka yi aiki mai kyau ba babu fashi babu fashi Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace wa annahu huwa agana wa akala sannan Allah shine mai wadatarwa duk wanda ka ganshi da wadata Allah ya wadatar da shi wa akala kuma shi ke talautarwa in ga mutum bayi da shi ba mutuwar zuciya bane a'a Allah ne mai bashi ka san wani idan yana da wadata duk lokacin da ya ga wanda bayi da shi kallon wawa yake mishi haka ne da yawan waɗanda suke da wadata idan sun ga waɗanda ba su da wadata kallo suke musu na irin su ba su san yaya ya kamata su yi maintainin rayuwa ba ne ba su da planning ne ba su da wani haka wani haka yake gina yana ganin kai baka da planning ne shi yasa wadata kuma ta Allah ce idan da za ka zauna da waɗanda Allah ya musu wadata a rayuwar duniya ya musu dukiya wani kuɗin ko a aljihunsa ya sa kuɗin ya zo kirgawa Allah sai ga kamar an ƙara mishi saboda yadda Allah ya buɗa mishi kawai ko kuɗin ya ajiye ya zo ɗauka sai ga kuɗin kamar ƙaruwa suke wani kuma idan ya zo kuɗin ya ajiye su sai ya rasa ma mai yayi da su sai a ɗauki dubu ɗari a bashi a kwana uku kuɗin sai su watsi saboda Allah bai ce su tsaya ba ba dama su tsaya ba ka ganin mutum zai je gama karatunsa tattalin arziki da tsuni ya gama komi duk ya gama karanta duk wani tsarin tattalin arziki ba abin da bai sani ba a duniya amma har yanzu ba yi da mashin din da zai hau haka ne ko ba ba haka ne sai ka je ka samu wani a jeji sunansa ba zai iya daurawa ba da boko shanunsa in za a ɗiba a fita da su sun fi tireloli arba'in shi bai ma yi karatun da balle ya iya sanin tsimi da tattali da kaza kaza din haka ne ko ba haka ba haka ne riko da sababi a rayuwa dole ne mutum ya tashi amma ta'asiri wajen samu ko rashi wannan sha'ani ne na Allah wannan sha'ani ne na Allah ka tashi ka nemi abun kanka wannan wajibi ne akan kowane mutum dole ka tashi ka nemi abun da zaka kare kanka amma in ka tashi ka samu ko baka samu ba wannan kuma al'amari ne na Allah ba za mu iya kirga yaran gida da muka gani a kafinta a mesin a trader da ya zauna a ƙarƙashin wani yau ya bunƙasa ya kama ƙasa ya ka mai gidansa a samu ai ba mu iya kirga wa'annan ba haka ne za ka samu da yana ƙarƙashin wani ne da yana ƙarƙashin yayansa ne yanzu yayansa sai dai ya je ya tsari a wajensa to wannan duk al'amari ne na Allah wa annahu huwa agana wa asana Allah shine ke wadatarwa duk wanda ka ganshi a wadace Allah ya wadatar da shi duk wanda kaga da shi Allah ya kame ya musudu rizqa liman yashau wa yaqdir yana shimfida arziki malala mu wanda yake so ya kame ta daga wanda yake so rabbu kuma Allah shine ubangijin tauraron ash wani tauraro ne da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce yana fitowa ne lokacin da yanayin zafi ya tsananta to yakan fi kowane tauraro haske a sama to akwai wani yanki na larabawa su wannan tauraron suke bautawa lokacin bayyanarsa to lokacin ibadodinsu kenan Allah sai ce to shi kuma wannan tauraron shine ubangijin wannan tauraron to yanzu a bauta ma tauraron ko a bauta ma ubangijin tauraron ubangijin tauraron haka Allah yake sai ka gama duk takamanka da mai gidanka Allah sai ce ni kuma ni ne mai gidanka haka ne shi yasa malam idan mutum baya tadabburi game da ayoyin Allah baya tadabburi game da ayoyin Allah sai ka ga wataran hatta wannan harkan technology din tana kayatar da shi tana burge shi tana suna bashi sha'awa sama da yadda Allah subhanahu wata'ala yake burge shi akan halittunsa ka dubi jirgin sama yadda zai yi lodi da jama'a da kayansu ya yunkura ya tashi kuma ya tafi ya je ya sauka lafiya sai aka ce maka ga wanda ya kera jirgin sama sai ka kalle shi sai aka ce to ga wanda kuma ya kera wanda ya kera jirgin sama duk yadda kake ganin yayi gwaninta ka dubi Allah da kuma ya shirya shi a wayarin da ya mishi a kwakwalwa inda waya ɗaya ta goce to da bai isa ya shirya jirgin saman ba Allah ce wa annahu huwa huwa agana wa agana wa annahu huwa rabbu shi'ra to sai Allah ce wa annahu أهلك عاد بالأولى وثمود كما أبقى وقوم نوح من قبل أنهم كانوا هم أولنا أطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا الله يسوى وأنه أهلك آدم الأولى كما الله شيني يهلكر da adawa da suka gabata tun tuntuni ba mun ji labarin adawa ba da ƙarfinsu da iya damkansu da duk abin da suka taka Allah ya ce to Allah shine ya halakar da adawa wa annahu ahlaka adamil ula shine ya halakar da adawa na farko waɗancan adawa da kake jin labarin su kake ji sun kai sun kawo abinda adawa suka taka na ƙarfi da ƙarfin tattalin arziki ba wata al'umma da ta take shi Allah ya amma ya halakar da su akwai wadda Allah da zai iya biyar da shi ba wa samuda fa ma abqa da samudawa Allah ya ce su ma bai rage komai a cikin su ba shine ce fa hal tara lahum min baqiya Allah ya ce kaga akwai sauran su ne ka taɓa gamuwa da wani a ce maka wannan ai jinin samudawa ne Allah ce duya biyar da su to wannan duka Allah na baka misali ne ka kalle ka ka kalli kashinka da karantanka ka dubi karancin basirarka da karancin ƙarfinka, menene kai za ka yi ka iya buwayen Allah babu malam mutum fa ya more rayuwarsa wallahi yayi addini wallahi malam rayuwa ba ta da wani sirri da za ka mori rayuwa wallahi kamar kai addini alakar ka da Allah ta kyau babu wani abu da za ka ci ribarsa a rayuwa wallahi kamar alakar ka da Allah a ce alaka ce mai kyau idan kai haka to ka mori rayuwarka idan kai sun kuyan haka wallahi ka cuci rayuwarka in kai sun kuyan haka ka cuci rayuwarka in kai sun kuyan haka ka cuci rayuwarka malam rayuwar duniya rayuwar duniya malam ka kalli yadda abubuwa suke faruwa shekaran jiya muka samu waɗansu bayan Allah suna tattaunawa akan abin da ke faruwa a Najeriya. Ka dubi Najeriyar yau kamar ba ita ba ce Najeriyar wata uku da ta wuce. Isasshen wata uku da ya wuce a Najeriya yau tausayin fa ake yi. To fa Allah kenan malam, Allah kenan. Wanda zai iya zama abin tsoro zai iya yin duk abin da yake so kowa tsoro yake tanka mishi yau sai a wayi gari kuma kana tausayinsa to duniya ke duniya ke duniya ke na mana duk abin da ya baka tsoro a duniya wata ran abin zai baka tausayi kuma abin da ya baka tausayi akwai yiwuwar wata ran ya baka tsoro malam wannan ita ce duniya wannan ita ce gaskiyar rayuwa to kai kawai waɗannan abubuwa da suke faruwa kai ka san akwai Allah kai ka san akwai Allah in ba Allah ba in ba shi sha'anin Allah ba wa zai jiya waɗannan abubuwa su zama haka to mu ji tsoron Allah duk abin da kaga kake da shi ko kataka wallahi Allah ya kaskantar da kai ba wani abu bane kuma duk yadda kake ganin kai ba kowa bane kamar kaskantacce kake ganin kanka wallahi Allah sai ya mai da kai wani wannan kuma duk sha'ani ne na Allah sha'ani ne na Allah Allah ya sa dace Allah ya ce wa samuda fama abqa kuma Allah shine ya halakar da samudawa fama abqa bai rage komai a cikin su ba wa qauma nuhin min qablu kuma shine ya halakar da mutanen annabi nuhu kafin adawa da samudawan ma su kan tuntuni an gama da su innakum kanu hum azlama wa aqada Allah ya ce amma mutanen annabi nuhu sun kasance mafiya zalunci mafiya wuce gona da iri akan sauran gaba ɗayansu ku dubi irin shekarun da annabi nuhu ya kwashe yana kiransu ku dubi kuma irin tsarin kiran da ya musu lailan wa nahara ku dubi irin karancin adadin mutanen da suka yi imani ku dubi yadda suka tashi farma annabi nuhu alaihi salatu wassalam Allah yace innahum kanu hum azlama wa atgha lalle mutanen annabi nuhu Allah yace sun kasance mafiya zalunci mafiya wuce gona da iri wal mu'tafikata ahwa Allah ce da alƙaryar da aka kifar da ita nan aka ruguzo ta sune mutanen annabi Lut wal mu'tafika waɗanda aka kifo su ba daga su aka yi aka zuttaro su ba fa gashaha ma gasha Allah ce abin da ya lullube su sai ya lullube su ma'ana da aka daga su aka kifo su kuma sai aka musu ruwan duwatsun wuta فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها جزالة من سجيل منبوع شيء فغشاها ما غشاها الله يسامح داشي سي الله يجي فبأي آلاء ayi ala rabbika tatamara Allah ya to menene daga cikin ni'imomin ubangijinka kake kokonton su Allah ya ce menene ka fada ka daga ido ka kalli rayuwa ka kalli duk abin da ka san idon ka zai zo kai aya ce daga cikin ayoyin Allah wata ni'ima da Allah ya ma bayi Allah ya ce me kake kokonto a game da ni'imomin Allah idon ido kai kana kokonto kana tsammani a gida ne in an aiki jariri ake manna miji? Allah ne kana da kokonto Allah ne yake yi menene kace da kokonto daga cikin ni'imomin Allah kace shakkan su wanda har zai sa ka gagara sadaukar da kai wa Allah ka bauta ma Allah Allah ce menene fa bi ayi ala rabbika tatamara me kace kokonto daga cikin ni'imomin Allah jin ne kace kokonto ba ko ganin ne ba gaskiya ba jinka ne ba gaskiya ba rayuwarka ce ba gaskiya ba ruwan sama ko abincin ka ne ba gaskiya ba to addini ne kake kallon ba gaskiya ba ka yarda ruwa na Allah ne ka yarda abincinka na Allah ne ka yarda duk abin da zaka rayu da shi na Allah ne ka yarda lafiya a wajen Allah ne addini shine baka sallama wa Allah ba fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara menene abin kokonto daga cikin ni'imomin Allah afillahi shakkur Allah ya gane da Allah ne za ku yi to Allah ya nuna maka tsari ga abin da ya kamata ka bi Allah ya ce kana tsoro kar in cuce ka ne an ya kafuna an fa Allahu alaihi wa rasul Allah ce ko kuna tsoron kar Allah da annabi su haƙince ku ne idan Allah ya ce ga yadda zaka yi annabi ya ce ga yadda zaka yi Allah ya ce ka bari annabi ya ce ka bari ka ki ka bari Allah ya ce kana tsammani da ni da annabin da mu cuce ka ne to in ba ka tunanin da a cuce ka don me yasa in an ce ma ka yi ba da ka yi ba in an ce ma ka bari ba da ka bari ba Allah ya samu dace hada nadirun min an-nuzur al-ula Allah ya ce kun ganshi nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hada ya kudi ila rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kun ganshi ko nazirun minan an ula mai gargadi ne daya daga cikin irin masu gargadin da suka shuɗe tun da farko yadda annabi nuhu ya zo ya yi da'awa ya kira mutane ya gargaɗe su akan kafirci da saba ma Allah annabi hudu ya zo annabi salihu ya zo annabi lut ya zo annabi shu'aibu ya zo dukkan manzanni suka zo Allah ya ce hadha nadhirun min an-nudhir al-ula to wannan ma mai gargadi ne daga cikin wayanda Allah ya turo su yi gargadi tun daga farko ma'ana shi ma ɗaya ne daga cikin masu gargadi azifatil azifa Allah ya ce makusanciya mai kusanto wannan Allah ya ta kusanto alkiyama kenan wannan aya azifatil azifa mai kusantowa ta kusanto ba kiyama ba kana ganin da wasa ne ba mu maganin wasa ta kusanto ta kusanto notice Allah ki ba mu bai azifatil azifa Allah ce makusantiya mai kusantowa nan Allah ya ta kusan ta kusa ta kusa zuwa ma'ana kowa ya shirya kowa ya gyara shine ma'anar ikitara balin nasu hisabu ya Allah ya ce ikitara balin nasu hisabuhum hisabin mutane ya zo dab da su ma'ana alkiyama ta kusa da tsaya a tsayi da mutane a musu hisabi wa hum fi gablatin mu'ridun Allah ya ce amma ga sunan arabkane Allah ya ce suna cikin shagala al azifa laysa laha min llahi kashifa Allah yake ba ta da wani koma bayan Allah da zai iya yaye ta ya kwaranye ta kowa ya ga lokacin ta Allah yake laysa laha min llahi kashifa ba wani wanda ya isa ya faɗi garan da za a yi ta ko ga lokaci Allah da yake ta kusa ta kusa yaushe za a yi ta ba wanda ya san wannan ranar idan ba Allah ba mala'ikan da zai busa wanda za a yi tashin duniya shi ma bai san yaushe za a ce ya hura ba kawai sai dai lokacin a ce mishi ya busa ya busa ba mala'ika jibril ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da tashin alkiyama ba annabi ya ce mishi mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wadda ake tambayan bai fi wadda ake tambayan sanin sa'a ba sanin tashin alkiyama ba za a yi da'ai amma Allah ya koye ta da barin ilimin bayi baki daya Allah sai ya ce أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله يسلمك أفمن هذا الحديث تعجبون Allah yake yanzu daga wannan maganganu na Alƙur'ani maganan Allah Allah ke afa min hadal hadith Allah ce daga wannan zance daga waɗannan ayoyi wannan maganar Allah na alqur'ani ta ajabun Allah ce shine kuke mamaki kuke ta inna hadha la shay'un ajib wannan wai abin mamaki ne a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce alqur'ani maganar Allah ne Allah ya ce yanzu mamaki kuke afa min hadal hadisi ta ajabun yana daga cikin sunan yankan alqur'ani alhadis. Allahu nazzala ahsanal hadith أحسن الحديث كتابا مثانيه مثاني تقشعر منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تهين جنودهم ثم تهين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك يهدي الله ذلك هدى الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء Allahu nazzala a hasanal hadith Allah shine ya sassaukar da wannan mafi kyawun zance shine Alƙur'ani. to shine Allah yace afa min hadal hadith ta'jamun yanzu wannan qur'anin shine kuke mamaki wa tabhaquna wa la tabkun har idan an karanta kuke dariya kuke izgili ba haka mujrimai suke ba innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun su yi tama mu'mine dariya wa tadhakuna kuna dariya wala tabkun ba kuma kuka akan laifi da kafircin da kuke yi da abin da za ku taras a filin alkiyama wa antum samidun kuna shagalce kuna kafale haka za ku ci gaba da rayuwa Allah sai ya ce ma waɗanda suka yi imani da Allah fasjudu lillahi wa abudu ku yi sujuda ma Allah ma'ana ku dage da salloli da bauta ma Allah ku rike ibada wa abudu ku bauta ma a rike salloli a rike bauta kun ji wasiya ta ƙarshe da Allah ya ma waɗanda suka yi imani da Allah a suratul najmi wasjudu lillahi wa abudu ku dage da sujuda sujuda kan ba maganar sallah ba to a dage da sallah a rike sallah as-salatu imaduddin wa abudu a dage da bauta ma Allah kuma bautan a kadaita Allah da bautan shi kadai ba abokin tarayya wannan shi ne karshen suratun najm abinda muka karanta a ciki daidai Allah ya ba mu dadansa wadda muka yi kuri Allah ya fi mu kamar yadda muka ambata cewa yau insha Allah za mu yi hutun tafsirin watan azumin Ramadan na bana muna roƙon Allah dukkan abin da muka aikata daga karatuttukanmu zuwa ayyukanmu da ibadodinmu a cikin wannan wata na Ramadan Allah ya sa mun dace da dukkan alkhairin Allah. Allah ya sa mun dace da dukkan alkhairin Allah. Muna tawassuli da karatuttukan da muka yi, muna tawassuli da dukkan ibadodi da ayyukan alkhairi da muka yi a cikin wannan wata na Ramadan. ya sa Allah ya sa muna da rabo a ranar alkiyama Allah ya sa muna cikin waɗanda zai azurta su da gidan aljanna Allah ya sa albarka a cikin rayuwarmu abinda zamu ci gaba da gudanarwa na rayuwa na abinda ya rage mana a cikin rayuwa Allah ya sa albarka a ciki Allah ya mana albarka duk wani abu da za mu ci ga karo da shi a cikin rayuwa na tuntuɓe ko juyawa da baya ko kuma kaucewa daga kan tafarki Allah ya tsare mu Allah ya tabbatar da digadigan mu akan addini Allah ya ma matan mu da ƴaƴan mu albarka Allah ya sa albarka a cikin zuriyar mu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya iyayen mu waɗanda suka rigaye mu gidan gaskiya Allah ya sa suna aljanna Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu Allah ya sa suna cikin hutu da nishadi waɗanda ba su rasu ba Allah ya sa idan tasu tazo su cika da imani Allah ya sa in tasu tazo su cika da imani imani Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi mu mu waɗanda suka karantar da mu da malamin malaman mu Allah ya musu albarka waɗanda suka mutu Allah ya ji kansu da rahama Allah ya saka musu da gidan aljanna waɗanda suke raye Allah ya musu albarka Allah ya ma su albarka Allah ya sa in sun zo mutuwa su mutu da imani Allah ya tabbatar da alkhairi da rahama a kansu shugaban ƙasar na Najeriya muna mishi addu'a Allah ya ƙara mishi albarka Allah ya ƙara ƙara mishi albarka Allah ya ƙara shi albarka wannan shugabanci da Allah ya bashi Allah ya mishi jagoranci Allah kar ya bashi da wayon shi Allah ya karfafe shi Allah ya tabbatar da digadiginsa makiyansa Allah ya miyar da kaidin su kansu waɗanda suke da niyyar su ci kafansa su mai da al'amarin shi baya Allah ya miyar da kaidin su kansu Allah ya man jagoranci ya sa yayi shugabancin da zai tsira waɗanda ya jagorance su su ma su samu tsira a ranar alkiyama Allah ya tabbatar da digansa. Allah ya tabbatar da digadigansa kansa Allah ya taimake shi gwamnonin mu muna addu'a Allah ya musu albarka Allah ya musu jagoranci Allah ya ba su damun sauke wajibi da yake kansu Allah ya sa su yi shugabanci da za su samu tsira a ranar alkiyama mugayen wazirai Allah ya tsare su da su Allah ya tsare su daga mugayen wazirai Allah ya tabbatar da digadigan su da waɗanda za su tsaya su akan jagoranci Allah ya sa su yi jagorancin da za su ga haske a ranar alkiyama wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ya zaunar da ita lafiya Allah ya zaunar da ita lafiya Allah ya zaunar da ita lafiya duk wanda ke da hannu wajen kawo tashin tashina a ƙasar nan ko fitina a ƙasar nan Allah ka miyar mai da kai kansa Allah ka miyar mishi da kai kansa Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka amintar da mu Allah ka rufa mana asiri gidajen rediyo da suka ɗauki ɗawainiyar yaɗa waɗannan karatuttuka da dukka ake yi a cikin watan Ramadan Allah ya musu albarka da su da shugabannin su da ƙananan ma'aikatan su Allah ya musu albarka Allah ya sa albarka a rayuwarsu Allah ya ƙara musu ɗaukaka waɗanda suka taimaka da dukiyarsu don ganin an yaɗa waɗannan waɗannan karatuttuka a ko'ina Allah ya musu albarka Allah ya ma zurriyar su albarka Allah ya ƙara albarka a cikin dukiyarsu idan yan kasuwa ne Allah ya haɓakar musu da dukiyarsu idan ma'aikata ne Allah ya ƙara ɗaukaka ya ƙara musu buɗi Allah ya su gamu da Allah a cikin aminci dukkan abin da muke nema a rayuwa Allah ya albarkace mu da ni da Allah ranma Allah ya mana albarka da hasada ne Allah ya mana albarka Allah ya kara mana imani da lafiya Allah ya kara mana lafiya da imani Allah ya bamu ilimi mai albarka Allah ya cikin iyayen mu Allah ya musu albarka Allah ya sa mu zama da duniya lafiya Allah ya sa mu zama da duniya lafiya kamar yadda muka ambata cewa insha Allah yau idan muka yi hutu za mu koma karatuttukan mu na School of Nursing bayan sallah banda larabar da za ta zo bayan sallah to laraba ta sama za mu koma karatuttukan mu na school of nafis kuma insha Allah idan mun koma za mu gabatar da muhadara na farko a matsayin goron sallah idan muka koma ranar laraba to ranar litinin da suke biya a baya za mu zo wannan majalisi nan ma mu sake gabatar da goron sallah ranar juma'a ta gaba insha Allah za mu tafi Ali bin Abi Talib can masallaci na can ma mu gabatar da goron sallah muna roƙon Allah ya mana muwafaka kan idi ne wayarin Allah ya mishi albarka Allah ya bashi lada ya sa shi aljanna Allah ya kara mishi basira kuma bayan sallah an ramma shi ma zai angwance watakil ayoyin mu za su fara tafiya ne Allah ya sa albarka Allah ya sa zabin Allah ne Allah ya sa zabin Allah ne subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika